Assalamu alaikum masoyanmu na duniya baki ɗaya. Yau rana ce ta Asabar, ba kuma ina ba ku hakuri masu kallon sirkan zamani. Yau sirkan zamani zai zo muku karfe bakwai da rabi na dare saboda saɓanin wasu 'yan kyamarori da muka samu matsalar wata na'ura da muka samu matsaloli da ku kun san Najeriya da matsalar wutar zai ba ɗan Ingila, 'yan Amurka, 'yan London, 'yan Nijar da kuma 'yan Libya don mutane na ne na ƙaunar ku. yau karfe bakwai da rabi na dare daidai zai zo muku surukan zamani kashi na talatin da biyu. Alhamdulillah. Sirkan zamani da abaku eh. labari ware mubarak. Sirkan zamani ya kusa na talatin da biyar. Akwai abubuwa da aka yi. Eh, Faɗa ma ba ta baki. Eh, ah, muna godiya ɗari. Muna da al'ummar duniya baki daya ina masoyan mu na duniya baki daya mune kowa fatan alkhairi dan Allah da annabi ku yi hakuri mune muku albisi assalamu alaikum masoyana eh. sunana jaruma zara a masana'antar kaniyu ina wa wani albishi da wannan shahararren series din namu mai suna sirkan zamani kar ku bari a baku labari karfe bakwai da rabi na dare masoya matsalar da aka samu jiya kun san juma'a muke sake su amma yanzu saboda sabanin saboda ba ku hakuri za mu saka yau asabar amma ba ran juma'a karfe bakwai da rabi na dare da ringa muku yau dai kawai saboda wasu yan tangarɗa na jiya shi ne za mu saka muku shi muna tare da ku har episode har cizin na biyar muna nan mun gaba ras ku wallahi muna da ba ku muna tare hello hello hello shakundin ne kana ina ya kundin eh kai ubanka ya kundi ma uwarka kutuma ka daɗe kana mun wannan rainin hankalin ya kullum za ka kira da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma to zo kake ka kashin aure <laughs> ni da kika zo gida na kashe min auren ki kai wallahi baki isa ba dan Allah dan annabi ka ka kashe min aure sirkan zamani barkato ina ki ina ki ki taho garin nan namu kuma idan kika tashi kika zo garin nan ki tabbatar cewar ke ta ce kar ki nuna duniya cewa zaman dadiro nake da ni da ke gama mika sakon ka tasfa kuma ka zauna kana gaya wa makauta jarku ka jin da ka tsinka min zuciya ba eh. ina sirkan zamani ashe ina da babban a a a babban matsayi kai sosai da sosai wallahi lubuna dan aramu saurayin nan nake aike shi nan bayan layi kai yaro da Allah zo karbo mun sigarar nan bayan layi tiririn ko tage sirkan zamani kana taso na zo ki. ma ke riga kisan cewa ba wani abu ne zai kawo ni wurin ki ana so dole ko ana ki dole ba a yi hoto ba na san kamata na su wannan yasa ce ka kawo ta daga kudu saboda irin gore-goren da ake masa da irin tsangwamar da ake masa a garin nan yarka kuma ai da ganin wannan molan an tabbatar da cewar wallahi ba irin sa bane wallahi zan zaki a ta ganta kyakkyawa sirkan zamani kowa yana karkashin mulki na ne. Oh no! Wannan zaman da ka ga mun yi haka ranka ya rabe ba wai muna nufin mu haɗa kanmu da kai bane. Oh you mean mango? Hey! Why? What? ko ruwa zaman Kai da Allah ku tsaya mana su waye ku. A duniya ka taba mini kokuna ka ci kuma. Wa Nan eh doka ka dauka da hannunka. Wannan gidan mai gari nan baya. I have a school in this village. I want you to come and join. Ah. Albairo? I'm Baba bada oh, No, I want you to come and join my school so I can teach you. Try, you start speaking English. will eh, buy book. Me wannan? Kunan baki ne ba. Kun ga samfur? Ye? Mato da jatau na da sam. I have school. I want to go to town. Ban yi mamakin mutuwa ba Allah nan. Iya jiyan nan ya mutu ba. Gida ne a cikin garin na fitanin amma idan ka shigo da duk gari haka ne ba pronunciation is art of saying word correctly ku faɗe mai wando ah! ku faɗe mai wando ku faɗe mai wando sirkan zamani ba da na rinjima